والصلاة والسلام الأكمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu a cikin wannan babi wato cikin wannan littafi na madarijus saliki amma da ya kawo abin da ya shafi wato mataki na yarda wato na har zuwa wajen na 60 da wani abu to 61 ma da yace anna a'malal jawarihi tudha'afu ila haddin ma'lumin mahsub cewa ayyuka wanda suke na gabbai domin matakai na imani ko kuma yanda ayyuka suke na bayi an kasa su kashi uku akwai ayyuka na zuciya akwai kuma ayyuka wanda suka shafi gabbai akwai kuma ayyuka da suka shafi harshe to ya ce ayyuka waɗanda suke na zuciya wanda ya ɗan yi magana a kansu shine kamar tsarkake niya ikhlas ce waɗannan <clears throat> ana ninka su na ayyuka na gabai ana ninka su har zuwa wato wani iyakantaccen wato adadi ya ce amma ayyuka na zuciya wa amma a'malul Kulu kaman yarda kama alkushu kama alkhawf da sauransu ya ce waɗannan fala yantahi tadhifuha su ba ba su da iyaka ana ba su ci gaba da munkuwa ne ninkin baninki zalika dalili kuwa shine li anna a'malal jawari ilaha haddun tantahi ilai wa taqifa indahu fa yakunu bi hasabi haddiha domin kuwa ayyuka na gabbai din nan suna da inda suke tsayawa yanzu ka ga kai da sallah ba ka gama ba ladanta ya kare mana ba za a ci gaba da rubuta ma ladan wannan sallar da kai ba misali ta magariba ta riga ta wuce ko ma'ana ba za a dinga rubuta ma kuma ladan ka bayan ka'idar da sallar ba sai dai a yi na wata sallah kuma inda wannan aiki ne wanda yake liljawari to amma kaman yanzu yarda ko kuma alkhawf tsoron Allah ko nutsuwa ko wani abu makamancin wannan tunda shi dindindin yana tare da kai ne to zai zama abu ne da za a yi ta ninka shi domin ba yi da wani makura sai dai rayuwar mutum ta ƙare to shi yasa malai ya ce waɗancan suna da inda suke tsayuwa don haka sakamakon su daidai da yanda aka yi su ya ce wa amma a'malul qulub amma ayyukan zukata fahiya da'imatun muttasila ita kodayaushe yaushe tana ci gaba ne ma'ana suna daurewa wa in tawara shuhudul abdi laha ko da a ce bawa bai gani kuwa amma ana rubuta ladan su yace mithaluhu misalin wannan annal mahabbata war rida halul muhibbi radi la tufariquhu aslan domin kaman kaunar Allah da kuma yarda da Allah abubuwa ne da ba sa rabuwa da shi ba wanda yake da wannan sufofi ba wani lokaci da za a zo a ce kaunar Allah kuma ya gama ta zuciyar shi babu ko kuma yarda da Allah madaukakin sarki ce ya ya gama ta babu babu wannan iyaka da haka ko da yaushe suna tare da shi ne wa in tawara hukmuha ko da ce hukuncin ta eh, hikamuha ba a gani hikimomin fasahibuha fi mazidin muttasil dan haka mai irin wannan sifa din yana cikin ƙari ne kullun fa mazidul muhibb radi muttasilun bi dawami hadhihi al hali lahu fa huwa fi mazid walau fatara jawarihuhu ko da a ce gaban shi sun sun gaza kuwa to amma wannan abin na zuciyar shi yana nan yana motsawa bal qad yakunu mazidu fi hali sukuni wa futuri akthara min mazidi kathirin min ahli an-nawafil bima la nisbata bainahuma yace ta iya yiwuwa ma ya zama duk da kosawansa da gazawansa da yin wasu ayyuka na gabbai ya zo kuma ya ɗara waɗanda suke ayyukan gaban a daraja wannan kuma ya tabbata ta dalilai da yawa rubba yake cewa inna rajula da buluga bi husni daraja darajata sa'imin qa'im shi ba la yasu wala yaqum ya sallah cikin dare ba ya azumi amma kuma kyawawan ɗabi'unsa tunda abu ne wanda yake na cikin zuciya zai iya ɗara darajar wancan idan ko da baya yin aikin da wancan yake amma zai iya wuce shi saboda ma'ana abin da yake cikin zuciyarsa da haka zai iya ɗara wancan wa قال ويبلغ بذلك بصاحبه an أن يكون مزيده في حال نومه min من iya كثير من أهل القيام koda a ce yana bacci kuwa ma'ana zai iya samun matsayin da ya wuce kila wasu masu yin sallah misali wanda yake sallah din dan a ce yana yi da kuma wanda ya kwanta shi bai yi sallan ba amma da yana da yaƙini a zuciyarsa na tsarkake zuciyarsa ga Allah ko da bai yi aiki mai yawa ba ya fi wancan da yake yin aikin ba mai kyau ba saboda mai ya rasa wani abu wanda zai sa wannan din ya iya wuce shi kamar yadda muka ba da misalin ah, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke ganin cewa Uh, abubakar radiyallahu anhu ya tsara su ne a wani abu ma'ana karfin imaninsa ma'ana a wannan suke ganin cewa ya wuce su ba za su iya kamo shi ba suna cewa ba wai dan ya fi su yawan sallah bane ko wani abu suna ganin kawai wani abu ne da yake cikin zuciyarsa ne karfin imanin da yake da shi an gane ko saboda haka ba wai uh, yawan sallah bane yawan sallah alama ne na kyautatuwan bawa to amma ba wanda zai gane cewa wannan sallar domin Allah ne ya yi ko kuma ya tsarkake niyya amma abin da yake cikin zuciya ma'ana ayyukan da ba a ganin su kaga waɗannan sun fi nisanta da cewa shedan ya bata su inda su ba ganin su ake yi ba yanzu kaman eh, dangana shi ne ya zama yana da dangana a zuciyarsa da wadatuwa to kaga wannan ba abu bane da za a iya ganin shi in ba shi ya fito ya faɗa ba saboda haka shi yasa mala yake ganin cewa wasu suna iya tsere ma wasu ma wanda suke cikin wani yanayi ko da a ce suna ibada din kuwa shine Allah yake cewa wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid din wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun to ai mutane gaba ɗaya mumine ba za su tafi yin aiki na gabai ba wanda shine jihadi ba ko da sun tafi sai an samu wasu kuma da suke wani aiki daban wanda ba wancan ba haka ba sai an ce mutum duka ya haɗa ayyukan yayi ba akwai wanda zaka samu yayi wancan aikin da zai iya kun wancan ai wani ya tafi jihadin amma kuma ya shiga wuta wa ba ila jihad wani kuma yana nan bai je jihadin ba amma yana daidai da ladan wanda ya je jihadi wanda haka manzala sallallahu alaihi wasallam yake misali yake cewa ah, inna rijalan bil madinati ko tarakna ko khalafna rijalan bil madinati yace wallahi mun bar wasu mutane a madina mun fito jihadi ah, ba wai wani abu yake ya hana su fitowa ba amma duk abin da za a yi na lada yake cewa muna tare da su ma'ana ana zuba musu ladan da ake bamu ana ba su ma'ana manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana ba su lada wato kamar yadda ake ba masu jihadi lada ana ba su lada kamar yadda ake ba masu jihadi lada kuma ga su su ba su fito jihadin ba manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma habasahum illa al-udhr wa uzuri ne kawai ana su fitowa ma'ana kila ba su da abin da za su dauka wainiyan kansu na jihadi to kaga suna zaune a gida an ba su ladan wanda ya je jihadi sun kamo shi ko ba su kamo shi ba me yasa suka kamo shi a wannan ladan zuciyarsu mana zuciyarsu tana tare da wanda suka tafi abin da ke cikin zuciyarsu shi yasa sun kamo waɗannan wani kuma an tafi da shi ɗin, da jikinsa da komai ya je an kashe shi a jihadin ya shiga wuta su kuma alhalin ga sunan suna zaune ba su maje ba suna da lada na daidai wanda suka fita to misalin da ma yake so ya ba mu kenan da haka ba wai ana duba aiki ba ne ana duba abin da zuciya ta kudince a kai an gane ko domin zuciya ta yi kyau aikin ma zai yi kyau amma idan zuciya ba ta gyaru ba komi kyan aikin zai lalace komi kyan aikin zai lalace kuma da ya ce ah, wa akluhu aktaru min mazidi kathirin min ahli siyami wal Za zaka ga wani ba azumi yake yi ba amma matsayinsa yafi na wasu masu yin azumin nafila din masu shan yunwa za a samu wani wanda yake yayi azumin ya sha yunwa banza haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju za za mai azumi ba komai a azumin nasa in ba yunwa ba da haka wani da yake nan kila bai yi azumin ba ya fi wancan duk da yake wancan aiki yayi saboda me saboda waɗannan ayyuka da suke rataye a cikin zuciya in gane ko Kala, fa in an ankarta Ya yace idan kana ganin haka ba daidai bane dan wani zai ce ya za a yi wani ya sallah ce wanda bai yi sallah ya fi shi ko wani ya azumi ya ce wanda ya zauna ya ci abinci ya fi shi to in kana ganin haka ba daidai bane yace fa ta'ammal muridin na'imin billah wa qiyami ghafilin anillah yace ka kwatanta mutane guda biyu ɗayan ya kwanta amma ya kwanta cikin ambatan Allah da tunanin Allah da komai ya yi barcinsa wancan kuma ya tashi yana ibada amma zuciyar shi ba ta wajen ibada wanne ne ya fi eh mai ibadan da ya gafala ko kuma wannan da ya kwanta shi bai tashi ya ibadan ya gafala ba la shakka wannan wanda bai tashi ya ba ya fi in gane ko ya ce fallahu subhanahu inna ma yanzuru ila al-qulub Allah yana duba zukata ne wal da kuma himma wal azai la ila suwaril a'mal Allah bai kallon sura aiki wannan kuma ya tabbata hadisi mai inganci kowa ya san shi cewa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum wa a'malikum haka zukata ake fara duba duk wanda zuciyar shi ta yi kyau ko da aikin shi kaɗan ne sai kaga ya fi wanda zuciyar shi bai yi kyau ba da aiki mai yawa ya sa malamai suke misalin cewa Allah ya ce ni ya buluwa kum ayyukum aksaru amala ko aksaru amala ko ahsan me bambancin su wancan amaluhu kathir wa laysa hasan ya aiki mai kyau amma bai da yawa ya aiki mai yawa amma bai da kyau wannan kuma ya aiki mai kyau amma ba shi da yawa wane ne ya fi mutane ne ɗaya yana da floating 50 by 50 ɗaya yana da shi 200 by 100 wancan mai ƙatar 200 by 100 ne ya zo wani irin gida haka ba tsari ba wai wancan mai 50 by 50 ya tsara gida ya ɗakuna masu wancan ya ɗaki guda biyu mai ƙatar fili wannan kuma ya zo ya ɗakuna guda shida misali ya inganta ginin shi wanne za a fi gani da kyau mai karamin za a gani shi a ce nashi ya fi kyau ai wancan duk girman filin shi haka wannan za ce ya yi barna ne ce ya bata fili misali za ka je ka samu yana da babban fili a ya yi shuke-shuke a ce duk ba a yi komai abinda ake bukata na gida babu fahimna to wannan abin ya kamata a ce an duba ko saka daga sun kunna za a canja ruwa haka ana duba kyawun aiki ne wa kimatul abdi himmatu huwa iradatu kuma matsayin bawa shine nufinsa abin da ke cikin zuciyarsa shine abin da Allah yake duba a bayi faman la yurdihi ghayra Allah wa law uqiya dunya bi azafiliha lahu sha wanda ba yi da damuwa damuwa shi kawai Allah maɗaukakin sarki ne shine abin da yake neman yarda wannan in ka tara mushi duniya wannan ba ta dame shi ba to akwai kuma wa man yurdihi adna habbin min hududi halahu sha wanda kuma dan abu kaɗan yake so a duniya in ana bashi kaga sai watsi da yarda Allah wancan kuma in zaka tara mushi duniya gaba ɗaya in ba yarda Allah ya samu ba bai damu da ita ba wannan kuma kana dan bashi kaɗan daga duniya zai kaga yayi watsi da wancan to haka mutane ne guda biyu daban-daban yace wa in kanat ma fi surat fi surati wahida ko da aiki ɗaya suka yi akwai mutane da su yi aiki guda ɗaya sallah ce yanzu ba ana sallar tarawih ba sallar ramadan ana yin ta ai a mutum yana sahu kusa da wani amma duk zuciyarsu daban-daban ne wannan kila zaka samu wannan din yana sallar akwai abin da yake hange mai yarda Allah ne wannan kuma wani abu yake so da ya samu wannan abin shi kenan bukatar shi ta ƙare inda zai samu abin da yake nema da irin bukatunsa na duniya inda za a shiga ta farko ranar farko ko rana ta biyu rana ta uku ba za ka gan shi ba wancan kuma inda za ka tara mushi duniya gaba ɗaya zai zo ko da ka tara mushi duniya ba zai hana shi wannan abin ba an gane ko ba zai hana shi wannan abin ba to kaga wancan koda zaka tara mishi duniya ba zai rabu da abin da yake cikin sa ba ko qala wa qad takunu a'malul multafiti ila al-huzuzi akthar wa ashaq ta iya yuwa kuwa kaga aikin wanda yake neman wani abun kaga aikin shi yafi yawa yafi wahala a ciki wancan kuma kaga aikin shi kadan ne ba wahala a ciki amma kuma wannan yafi shi samun dada. saboda ana duba kyawun aikin ana duba abin da ya tsarkaka a cikin zuciya mala ya ce wa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim wannan kyauta ce ta Allah da yake ba wanda ya so daga cikin bayinsa wa qad ikhtalafa arbabu hadha sha'an fi mas'ala sun yi sabani akan wannan a karkashin wata mas'ala akan irin wannan wahiya hal riba haddun yantahi ilai ita yarda Allah ɗinnan tana da makura tana da iyakanta da take karewa ko ba ta da shi to wani daga cikin magabata ya ce wannan matsayi ne guda uku akwai abubuwa guda uku da ba su da iyaka ya ce na farko akwai azuhud gudun duniya ya ce wannan bayi da makura akwai kuma alwara shine tsantseni da kamewa wannan ma ya ce bayi da makura akwai kuma arriba ita ma ba ta da makura wanda ya faɗi wannan maganar abu suleiman addarani ɗansa kuma suleiman ɗin kuma shi yana cikin masu ibada shi ma sai ya saba ma mahaifinsa don har wasu suna ganin cewa ya fi mahaifinsa kusanci da Allah yake cewa bal man a fi kulli shay'in faqad balaga haddal wara yace a a tsantseni yana da iyaka duk wanda yayi tsantseni a cikin komai da komai yana taka tsantsan yace to wannan ya kai makura ya kone matsayin kiyayewa tsantseni wa man zahida fi ghairillah wanda yayi zuhud ba a cikin Allah ba a wani Allah wanda ya kure zuhud yace wa man radiya anillah fi kulli shay wanda ya yarda da Allah a dukkan al'amuransa yace to wannan ya kai makurar yarda da haka shi yana ganin ana kai makurar su in gane ko sannan suka sake sabani akan wata mas'ala shine wato mutane uku ne suka haɗu ɗayan shi yana ƙaunar mutuwa yanzu a nawa yake ƙaunar mutuwa shi ɗayan yana son mutuwa amma me yasa yake son mutuwa saboda yana so ya sadu da Allah huwa yuhibbu al-maut li'annahu yuhibbu liqa Allah to kwadayin ya sadu da Allah yasa yake son mutuwa nabiyun kuma shi baya son mutuwa me yasa baya son mutuwa su ne duka da muka yi tambaya nan ba ma son mutuwa ne ma za la nuhibbul ne me yasa ba ma son mutuwa me yasa ba ma son mutuwa eh saboda ba ta da daɗi ko saboda muna so mu ƙara zama a duniya ɗayan baya son mutuwa saboda yana so ya ƙara kwanakin da zai bauta ma Allah wancan kuma yana son mutuwa saboda yana so ya sadu da Allah waye ya fa a cikinsu na ukun su kuma yace a shi duk abin da yazo daidai ne ko ya mutu ko ya ko ya rayu shi duk abin da Allah ya zaba mishi shine daidai dai yana son mutuwa dan ya sadu da Allah mana dukan su mutanen kirki dayan baya son mutuwa saboda tsawon rayuwarsa zai kara mishi yayi ibada ta kusanci da Allah na uku kuma yace shi bai da zabi shi duk wanda aka zaban mishi ya tafi akai la shakka na uku na yafi su ko tunda shi bai zafan ma kansa wani abu ba ya yarda da abin da Allah ya zaba masa shine yace la yaktar bal arda bima yaktaru li maulaya in sha'a ahyani in ya so ya raya in ya so shine abin da yake cikin addu'a nan ta wancan da muka bada ko Allahumma ahyini ma kanat hayatu khairan wa tawaffani idza kanat wafatu khairan Allah ka raya ni in rayuwar alkhairi ce a gare ni kuma ya Allah ka dauke ni ma'ana ka kashe ni in mutuwa ce alkhairi a gari kaga wannan shine mai yarda shi bai ce ya Allah ina so ka raya ni dan na ƙara yawan ayyukan bauta ba ma kuma abu ne mai kyau kuma bai ce ya Allah ka kashe ni dan na sadu da kai ba to da suka je suka ma'ana kai maganganun su su ukun nan a wajen wani daga cikin masana sai ya ce sahibu ridha afdalu na ukun nan diya fi su domin shi bai ba Allah wani zabi ba ce duk abin da Allah ya zaba mushi ya yarda li'annahu aqallahum fudulan wa aqrabahum ila salama ya fi su kusanci da samun aminci in gane ko wala raiba anna maqama riba fawqa maqama shauqi wa zuhdi fi dunya cewa babu makawa cewa matsayin yarda da Allah ya dara matsayin zuhdi a duniya ya dara kuma matsayin kwadayin saduwa da Allah domin wannan ya yarda ne mana ko ya sadu da Allah a cikin yardan yake in ma ya mutu a cikin yardan yake haka shi yasa darajar shi ya fi nasu to yanzu su biyun ne suka rage waye ya fi a cikin su wanda yake kwaɗayin ya sadu da Allah ko kuma wanda yake so ya zauna a duniya don ya ƙara bauta wanne ne ya fi a ciki su za ku ba kansa yanzu mai kwaɗayin mutuwa ya fi in ji wannan malam wannan ya ce wanda haka za a yi ta sabani ba za a samu wata saboda kowa akwai abin da yake hange in gane ko kowa akwai abin da yake hange to dan haka su biyu ne yanzu suka rage ayyuhu ma a'la waye yafi kololuwan daraja wasu suka ce wanda yafi kaunar mutuwa yafi saboda me saboda matsayi ne na begensa duwa da Allah kuma duk wanda ya kaunaci saduwa da Allah Allah zai kaunaci saduwa da shi shine kamar yadda yazo a hadisi man ahabba liqa Allahi ahabba Allahu liqa'ahu duk wanda ya kwadayin saduwa da Allah ya kauna da sadu da Allah Allah ma yana begen ya sadu da shi wasu ka ce wannan shi yafi wasu ka ce a'a ya zauna ya ƙara kusanci da Allah ya zartar da umarnin Allah yin ibada da sauransu shi yafi shine hadisin manzala sallallahu alaihi wasallam shi ma shine wato mafi alkhairin mutane man tsala umuruhu wa hasuna amalu wanda rayuwar shi ta yi tsayi aikin shi yake kyau to kaga kowanne yana da makaminsa da ya an gane ko ya rage dai zaɓinsa shi wanda yake ganin ɗayan biyun nan da haka kowa ya kafa hujja wasu suka ce ai na farkon ma'ana Ya fi saboda me saboda muhibbun li muradillahi minhu lam yashba minhu wa lam yaqdi minhu waqara cewa wato eh, shi wannan yana kwadayin cewa ya tsaya dan ya zartar da umarnin Allah ma'ana ya cika abin da Allah ya daura masa shi yasa yake kwadayin tsayuwa din dan haka shi yafi sai suka kawo misalin annabi Musa alaihi salam annabi Musa lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo mishi ya suka yi a hadisi mai inganci annabi Musa ya daki mala'ikan mutuwa har ya cire masa ido ko saboda me saboda baya son mutuwa me yasa saboda shi yana ganin mutuwan nan ta zo mishi alhalin akwai ayyukan da bai gama ba ya fifita ya tsaya ya gama wannan ayyukan kafin ya mutu shi yasa suka ce annabi Musa wannan shine shi matsayin da ya zaba shine na ya ƙara rayuwa gane ko saboda me saboda ya ya zartar da waɗannan abubuwan na kusanci da Allah haka shi a a sa rayuwar ta fi shi ya mutu ba wai yana tsoron mutuwa bane saboda baya son barin duniya a'a saboda akwai ayyukan da yake ganin in ya mutum ba za su tafi ba amma wannan gani ne irin na dan adam gane ko fana ko da mutum ya tafi din abinda Allah ya rubuta zai tafi zai zanto wannan tunani ne na dan adam to shine suka bada misalin annabi Musa alaihi salam yayin da ya maru mala'ikan mutuwa har idan shi ya fita yace suka ce yayi haka ne la muhabbatan lid ba wai dan yana son duniya ba walakin li yunaffidha awamir rabbih yayi haka ne dan ya zartar da umarnin Allah wa maradihi fin nas kuma mutane su sami yarda Allah baka annahu qala kai kama annabi Musa ya ce ma mala'ikan mutuwa ai anta abdu kai bawan Allah ne wa ana abdu ni ma bawan Allah ne wa anta fi ta'atihi kai kana cikin biyayya ne ga Allah da ya turo ka wa ana fi ta'atihi ni ma ina cikin biyayya ga Allah ne da zartar da umarnin Allah shi yasa nayi wannan abu to kaga yace to anan sai a ce eh, na sittin da biyu. cewa inna halar radi al-musallim yantazimu alaihi ma jami'an ma'a ziyadati taslimi wa tarkil ikhtiyar sai a je dai a fifita na ukun nan nasu wanda ya zama ya yarda kuma ya miƙa wuya bai ja din ba shi yasa akwai misalin annabawa guda uku akwai annabi Adam haka suka yi lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ɗaukar rayuwar annaba adam hadisi yana nan mai inganci a sahihu muslim hadisi abu huraira da ya zo annaba adam ya ce lokaci na bai ba ina da sauran shekaru 60 ya gaya masa kaga bai san tafiya ce. sai annabi musa shi ma yana son ya ƙara zama gane ko mazala sallallahu alaihi wasallama da aka zo shi sai ya ce ila rafiqil a'la shi an bashi zabi ya ce ya zabi ya koma ga Allah madaukakin sarki haka shi bai ja da ya ƙara rayuwa ba mana ya fifita abin da ya ƙare na rayuwarsa zabin da Allah ya mushi ya ɗauki zaɓin Allah shi yasa shi daraja shi ya zama ta kara tasu alaihi salatu wassalam a wannan matsayin yace fa innahu qad gaba bi muradi rabbih min wa min ihya'ihi wa imatatihi an muradihi huwa min hadainil amrayn yace dan haka na ukun nan da ya baiwa Allah zabi wannan ya fi su domin duk abin da yake so din ya bar ma zabin Allah ya yadda Allah abin da ya zaba ko daga abin da yake so zabin shi ya koma karkashin zabin Allah abin da yafi so kenan wa kullu muhibbin fa huwa mushtaqun ila liqa'i habibi ai duk wani wanda yake mai kauna ai yana begen ya sadu da wanda yake kaunarsa مؤثر لمداويه فقد أخذ بزمام كل من المقامين واتصف بالحالين وقال أحب ذلك إلي أحبه إلي da abin da Allah ya fi so a gare ni ya zaba shine da ni nake so la gairar ghayra ridahu yace ban neman ko burin abin da ba yarda Allah ba wala a alayhi ba ban ban ban zaban ma Allah ne abin da nake so illa ma yuhibbu huwa yarda sai dai abin da shi ya zaban mun ya yadda da shi mana ya ce wannan ya isa a cikin wannan bayani na wannan matsayi wa hadar kadru kafin fi hadar mawuri ya ce sai mu sake koma magana ta biyu daman shi mai littafin maganganu uku ya yi magana ta farko ita ce wato bai wa Allah yarda da zaɓi na biyu ya ce su ƙoƙon husumati an alkhal shi ne mutum ya bar jayayya da bayin Allah ma'ana jayayya ta husuma wani abu ya same shi misali ya dinga husuma da wani cewa aida da kaza ne wannan husuma ne da bayan Allah to barin husuma da bayan Allah shi ma babi ne na yarda an gane ko ya'ani anna riba inna ma yasiqu bi suqutil husumati ma alfal cewa yarda tana inganta ne idan ya zama ba husuma ba jayayya da bayan Allah amma jayayya ba ta abin da yake yana ganin ya rasa wani abu yayi jayayya da su akan wannan abu ba jayayya ta cikin abin da ya zama tabbatar da gaskiya ba ne don mazala sallallahu alaihi wasallam misali bai husuma da mutane mazala sallallahu alaihi wasallam an taba kawo a tarihi cewa ya yi husuma da wani baya husuma da wani sai akan mene sai akan gaskiya cikin haƙƙin Allah to idan irin wannan husumar ba ne amma ko da shine aka shiga haƙƙinsa kuwa la yattasi baya baya baya jayayya da mutane akan wannan shine aka siffanta shi da cewa kana alaihi salatu wassalam azala sallallahu la yantaqimu min ahadin man taqama min min ahadin qattu bai taba daukan fansa ba domin daukan fansa shi zai jawo ayi husuma sai dai idan aka taka haƙƙin Allah wannan ko me zai faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya haƙura ma'ana yana husuma a nan to kenan duk wani abu da ya shafi husuma ne barin shi shi ya fi alkhairi ai an mishi abubuwa da yawa amma bai rama ba an taba mushi wani abu ya rama da mutum zai so ya makure wuyansa har a ga alamun jan abin nan ya fita a wuyansa na na zafin matsa amma bai ce mishi komai ba haka ne ko haka nan yana sallah kafiran maka suna zaune ka ce waye zai je ya waye zai je ya ya taka wuyansa ya zuba masa wannan abin na kazanta aka tura wani ya je ya aikata manzala sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallar shi shi ce Fatima ta zo tana sharewa ta kwashi abin ya gama sujada shi ya daga yayi sallama bai ce musu komai ba to huwa la yaftasi la yuqasimul khalq bai husuma da mutane gane ko akan irin waɗannan abin da haka abin da ya shafi ko da haƙƙin ka ne ka ga haƙƙin ka ne lakin tu tukhasimun nas tu tukhasimun nas yasa Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan idan dai husuma ne na tabbatar da wani gaskiya jadilhum shi yasa yakan tsaya da mushrikai ya gaya musu cewa wannan abin da kuke ba daidai ba kaga wannan husuma ne wajen tabbatar da haƙƙin Allah amma wai husuma na haƙƙin sa yau a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa da wani akan wata gota ko akan wani abu la wala yaftasim ma'an nas la cewa fa innal husumata domin ita husuma jayayya tunafi halar rida tana kaman jan ja da hali na yarda da Allah wa tunafi nisbatal ashiya'i kulliha ila man bi yadihi azamatul qada'i wal qadar kuma yawan husuma yana nuna cewa kaman kana jayayya da Allah wanda shine al'amari ke hannunsa na kaddara da komai sai ma da yace fa fil kusumati afat akwai abubuwa waɗanda suke marasa kyau da suke tattare da yin kusuma da jayayya na farko al munaza'atu tubaddu rida jayayya da abin da ya ci karo da yarda na biyu naqsu tauhidi bi nisbati ma yukhasimu fihi ila 'abdin duna al-khaliq li kulli shay shine tauhidin bawa yana yana raunata a lokacin da yake husuma da wani musamman gani yana wasuma da wanda yake kasan Allah maɗaukakin sarki bai da wani iko nasa na uku ya ce nisiyanul mujibi wa sababan ladi jarra ilal musuma zai manta da wasu dalilai da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa na aukar da wani abu in Allah ya riga ya shimfiɗa dalili dan ka zo kana husuma ba zai canja wannan abin da Allah ya hukunta ba ba zai canja ba wannan kuma ba yana nuna cewa mutum in an taka haƙƙinsa ma'ana ko an kwace mishi wani haƙƙi kar yi magana ba ba abin nufi ba kenan ma'ana abin da ya zama ba ba wani haƙƙi bane wanda yake mai eh, ma'ana zai cutar da wa a cikin imaninsa kamar yanzu mutumin da zai zo ya zagi wani mutum ya zo ya tare ka ya zage ka za ka rama in ka rama ka yi husuma da shi ai ka biye masa amma an ka bar shi ba kai ne ka ci nasara kai ne ka ɗaukaka to irin wannan yarda ne mana ka yarda da sakamakon da Allah zai baka ya za wata rana maza Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune wani ya zo ya tsaya kan wani daga cikin sahabbansa yana ta zagi ba kakkautawa maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune bai ce mishi komai ba bai hana mai zagin ba kuma shi wanda ake zagin bai ce mishi karama ba ana ta haka ana ta haka har dai waccan dai ya kasa hakura sai ya tanka ma mai zagin yana tanka masa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya bar wajen shi wanda ake zagin sa sai ya sai ya lura sai ya kame yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin ne yazo ya auka mun yana faɗa yana faɗa baka ce komai ba amma da na tanka masa ma'ana sai naga ka tashi ai haƙi na ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da yake zagin ka baka tanka masa ba ma'ana baka yi husuma da shi ba naga Allah madaukakin sarki ya ajiye wani mala'ika yana ma tariya akan duk abin da ya faɗa mala'ika yana cewa ba haka bane kai ne kake da wannan amma kana mayar masa sai mala'ikan ya tashi shi yasa ni na tashi ba zan tsaya inda babu rahama ba yanzu waye yake iya wannan in yayi daya biyu wani zaka ga ma tare shi haka sai kaga ya koma gefe zai sake bin ya sake tare ka in shaitan zai ta biyo ka yana cewa kakka kyale shi mana mana zai dinga ingiza ka yana ingiza ka ko wani ma har zai kai hannu ya yi duka mun zai iya yi an gane ko wani ma zai iya kai hannu ya yi duka ko wani abu to almuhim dai irin wannan haƙƙi ake faɗa na cewa ganin cewa ko da ka bar haƙƙin kai dai baka cutu ba shi dai wanda yayi abin ne ya cutu gane ko shi yasa Aisha radiyallahu anha ta bada wani misali akan masu sukan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ita tana ganin wani alkhairi ne Allah ya yi nufin sahabbai da shi ma'ana rayuwarsu ta kare sun mutu sun koma ga Allah dan haka duk wani aikin su ya tafi in ba sadaka jariya da suka bari ba sai kuma Allah maɗaukakin sarki yake so ya ci gaba da ba su ladansu sai aka samu waɗannan mutanen masu zagin su ma'ana suna ƙara musu ayyukan lada wanda sahabban nan suna nan ba za su tanka musu ba ba su mayar musu da abin nan ba shi yasa da suka samu wannan tarbiyyar daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an zo yakin Uhud ai lokacin da kafirai suka samu nasara akan musulmi a farkon bangare na biyu na yakin musulmi suka tattare akan dutsen Uhud Abu Sufyan ya zo ya tsaya lokacin bai musulunta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna kan dutsen Uhud yake cewa yawmun bi yawmi ma'ana mun rama abin da aka mana yakin badar yake fada yake cewa alharbu bainana sijan ai yaki muna raba kafa ne da mu da da kuma ne yanzu mun mu duk magana da ya faɗa sahabbai ba wanda ya tanka masa suka yi shiru sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai tanka mishi a cikin ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce mishi to me zamu faɗa suka ce yace to ku ce musu Allahu maulana wala maula lakum da yazo yana cewa ai yau hubal da lata da uzza sun daukaka yace ba za ku bashi amsa ba suka ce ba mu san me zamu faɗa ba ne dan zuwa garin kaman yanzu za a shiga husuma da jayayya anan ana so a tabbatar da gaskiya ne na addinin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda suna cewa hubal ya daukaka ku ce musa Allahu maulana wala maula lahu Allah shine mai taimakon mu ko kuma ba ku da mai taimako to kaga wannan an tabbatar da wani abu ba su da wani mai taimakon sa wannan kuma kan ba abin da za su da za su taimake su da sun taimake su tun yakin farko na Madina da kuma sun taimake su a farkon yakin da aka yi na Uhud to da ya zo yana cewa yaƙi an raba ƙafa mun raba abin da aka mana manzala sai ya ce ku ba shi amsa mana suka ce me za mu ce ya ce ku ce katilana fil janna wa katilakun fil nar wanda aka kashe a cikinmu suna aljanna ko kuma wanda aka kashe su suna wuta sai ya shiru bai ƙara magana ba Ta nan bai ƙara tankawa ba to kaga wannan husuma ce ta tabbatar da gaskiya to irin wannan babu laifi a cikinsa amma wasu ma na abin kaga wannan yanzu ba ya shafi haƙƙin sahabban bane ya shafi addinin Allah ne kai tsaye mana ana ja da bautar Allah yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale bai ce a mayar masa amma in ya shafi wani haƙƙi ne na dan adam to mafi kyau shine yafiya yasa Allah ya ce qudil aqwa kai riko da yafiya haka nan wala in sabartum wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairun haka nan Allah yace wala man sabara wa ghafara inna zalika la min umur haka ko yaushe ana bada wannan kofar na cewa ya kame ya janye shine abin da yake musamman ya zama husuma ce da ma'ana babu maslaha a cikinta kuma da yace fa law raja al abdu ila sababi wal mujibi lakana ishtigaluhu bi daf'ihi ajda alayhi wa anfa wa anafahu lahu min khusumati man jara ala yadayhi fa innahu wa in kana zaliman fa huwa alladhi sallatahu ala nafsihi bi dhulmihi qala ta'ala awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Wani Allah ya bada misali a yakin Uhud mana lokacin da musiba ta same su a yakin Uhud wanda da ita muka yi misali mumine suna cewa to wai ta ina wannan abin ya zo sai aka fara husuma a'a saboda kun yi kaza ne a'a saboda ku waɗannan ba ku tsaya a waje kaza bane a'a saboda waɗannan ba su yi abin da ya kamata su yi bane Allah yake cewa ba haka bane ai ku tuna cewa fa ku fa kun musu abin da ya fi haka a yakin badar ai wannan din ku ce daga gare ku ne ba sai kun tsaya kuna husuma da wasu ba amma daga gare ku ne sai Allah ya ba da labarin cewa anna aza aduwihim lahum wa galabatuhu lahum ma huwa bi sababi zulmi saboda sun su suka zalunci kansu shi yasa wannan abin ya same su kuma zaluncin da suka ma kansu Allah ya yafe masahabbai gaba daya abin da suka yi na farko tunda aka zo za a fita yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shawarci sahabbai yake ce musu shawara ta anan shine mu zauna a cikin Madina su shigo su yake mu ko wasu suna ganin cewa ai a zo har cikin gida na ai fada da ni gara na fita na je na tare shi suka ce ai ba zai yi ba ai muna ganin mun yi ƙwarin da za mu je mu tare su ba sai sun shigo ba to tun daga nan aka samu matsala ga abin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai wasu suna ganin suna da wani ra'ayi wanda ba wannan ba sai ce a fita wasu daga cikin sahabbai sun gane fuskar shi bata so hakan ba sai da ya shiga gida ba san me zai a gida ba sai ya saka kayan yaki gaba ɗaya ya fito da ya fito sai suka ce ya annabin Allah kamar abin da muka yi ba mu daidai ba ko zaka koma yace a'a ai idan annabin Allah ya yi shirin yaƙi baya koma sai Allah ya tabbatar da abin da zai tabbatar to tun daga na ga samu ga ga samu matsala ta farko haka ne ko ana hanya da aka je hanya wani daga cikin mutanen Madina duk da yake munafukai ne yace gaskiya mu fa ba a yi za a fita da mu a garin nan ba kaga hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko ta zo ce ba a yi za a fita da mu ba dan haka gaskiya alkawarin da aka yi da mu shi ne sai dai a yi yaƙi a cikin garinmu mu kare garinmu a nan ya zaizaye wasu mutane kusan dubu biyu an fita wajen mutum dubu uku ya janye dubu biyu haka suka fita dubu ɗaya da wani abu suka ci gaba da tafiya da aka ce kuma manzala sallallahu alaihi wasallama bayan an tsaya an yi shiri an yi komai ya ɗaura wasu mutane ya ce ku tsaya a wajen nan kar ku bar wajen nan duk abin da ya faru ko kun ga an kashe mu duka ya ce hadda shi ko kun ga an kashe mu duka kar ku waye bar wajen nan wannan ba umarni ba ne to da aka fara yaƙi suka ga an samu nasara sai suka manta da wani abin suka sauka to kaga kenan abin da ya same su ba sai an zo an yi wani husuma ba ba sai an zo an ce a'a saboda wancan da ya hau doki bai yi kaza bane a'a su da kansu ba magana musuma kuma da jayayya da haka Allah ya ce wannan su ne sababin wannan abu sai Allah ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk abin da ya same ku na daga musiba abin da kuka ja ma kanku ma'ana duk abin da ya samu bawa ba shi ke ja ma kanshi domin Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara ma ba inda zai tafiyar da rayuwarsa amma Allah ya ce wa ya an kathir Allah yana yafi akan abubuwa da yawa kuma ko da ya yayi kuskure Allah yana iya yafi masa ce yace fa idza basiratu basiratul abdi ala mashahidil qadari wa tauhidi wal hikmati wal adl idan bawa abubuwa guda hudu suka tattaro a kansa yayi imani da kaddarar Allah kuma shi mai tauhidi ne mai ta Allah kuma yana iya hararo hikimomin Allah cikin yin abubuwa kuma ya san Allah mai adalci ne malam ya ce to duk wanda ya san waɗannan abubuwan guda hudu farko imani da ƙaddar na biyu ta Allah na uku yarda da hikimomin Allah cikin abin da yake aikatawa na hudu ya yarda cewa Allah mai adalci ne to duk wanda ya samu waɗannan abubuwan guda hudu malam ya ce wannan in sadda anhu babu husumatil khalqi ba zai taɓa husuma da wani ba to kaga akida wannan abubuwan kila muna da guda biyu ba mu da guda biyu kila muna da guda daya ba mu da guda uku haka ne eh, tauhidi za a ce akwai tauhidi amma ya hangen hararo hikimar Allah cikin abubuwansa kila ba kowa yake da shi ba kuma ya yadda da cewa Allah mai adalci ne ta yaushe mafi yawancin mutane sai yadda Allah mai adalci ne amma ya imaninsu da kaddara yake da haka yace duk wanda waɗannan abubuwan guda hudu suka tattaro a kansa to bai husuma da wani kuma saboda yana mayar da komai zuwa ga Allah yace illa fi ma kana haqqan lillahi wa rasuli sai dai cikin haƙƙin Allah anan ne zai yi husuma amma haƙƙin kansa ne la Ya yace farwadi la hasi, wanda yarda da Allah bai husuma wala yu'atib bai zargin wani illa fi ma ya yata'allaqu bi da. in kaga yayi zargi yayi fada to an taba haƙƙin Allah mutane da yawa zaka zo ka musu abu ya ce ba damuwa wani babu zai ma magana ba ko yanzu misali kai ne kama mota ka sabuwar fenti ta fito daga panel fitin an gyara ta an sa sabuwar lamba da komai kana zuwa daidai zolo da sai wani mai kabu kabu mai nafif sai zo kawai ya buga ma mota ta baya fasa ma ran da aka fito daga gari ka wanke ta kai komai idan ma za ka je ka nuna ma abokananka ne ko za ka dawo gida sai ya fasa ma kana fitowa daga kalli motar sai kai kif din ga tafi waye zai haka waye zai wannan sai wanda yake da waɗannan abubuwan guda hudu ko wanda zaka ga in ya zo ya duba ya duba ya gaje sai ya wuce abinsa wani kuma anan ko dai ya cire ya mukunnin ke tana bil din ai ta bugawa dai kawai shi ke ai ta husuma ne Ko wannan misali ne karami na yanda za a iya gane wasu abubuwa kaga wannan wani zai ga eh hakkin ne nawa ne a tun da ya bada kuɗi aka gyara motar gaba ɗayanta zai iya bayarwa a gyara wannan numance ya kan nema abin zuga amma ya rike shi kila zai bata lokacinsa ne don ba zai samu biyan bukata ba haka idan yana da yarda huwa yamshi eh haƙƙin ne yanzu amma ya san yadda shi zai wuce to kaga shi kanshi zai zama ma wannan ne wanda ya wannan abin zai zama masa darasi a rayuwarsa to wannan misali ne karami da zai iya kusanto mana da wannan da haka wanda yake mai yarda la yukhasim bai husuma wa la yu'ati bai zargi illa fi ma ya ta'allaku bi haƙƙin da. sai dai abin da ya shafi haƙƙin Allah ya ce wa hadihi kanat halu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan abu ya cije to an shiga haƙƙin Allah amma abin da ya shafi nasa bai cewa komai fa innahu lam yakun yukhasimu ahadan domin bai husuma da wani wala yu'atibuhu bai zargin wani illa fi ma yata'allaqu bi haqqillah sai dai an taba haƙƙin Allah kama an annahu kana la yaghdabu li nafsihi bai fushi wai dan karankansa kansa a masa wani abu fa idan tuhikat maharimullah amma duk lokacin da aka keta haƙƙin Allah lam yaqul li ne shay'un hatta yantaqima lillah ba abin da zai hana shi yin wani abu har sai an gyara wannan haƙƙin na Allah shi yasa wata rana da aka kama wata mata ta yi sata al-makhzumiyya babba ce daga cikin mutane ma'ana kabilar su banu makhzum babban kabila ce ana ji da su in gane ko ah, kamar yanzu gaba da misali ma'ana wani abubuwa ne na jahiliya yanzu kama ana misali a kabilu na gana wasu suna ganin sun fi kowa a kabilu ko wannan haka ne abu ne wanda yake na gaskiya da dai suna ganin sun fi kowa amma ba sun fi kowa din ba yanzu ya samu wani babban sarkin hausa a ce an kama shi ya yi wata barna misali ya kuke tsammanin za a yi za a yi rufa rufa ba za a taba bari abin ya kai can sama ba ko a ce misali an samu wani sarki ya ba wasu masu barna mafaka misali ko dai wani abu makamancin wannan mana babban sakon da yake so na isar a nan kar mu ɗauka cewa ta kabila ta wata kabila babu wata kabila da ta wata ba wani ba haushe ba wani kowa daidai yake a wajen Allah inna akramakum inda Allahi atqakum amma mutane aka suka ɗauka yanzu ko zama ne aka zo aka yi magana a ku rabu da wayancan ai kabilu ne hausa ba kabila ba ce hiya bi nasu ya ita ma kabila ce ko shi ba haushe ba daidai ke da sauran mutane ba ka rabu da shi ya tashi a cikin hausa an da yake shiga wasu kabila zai zama ba kuma shi ma zai zama zero suwa zama delete za a yi ba san da shi ba ma to almuhim su suna nan da wannan abin nasu na jahiliya suna ganin kabilan nan babba ce kuma ya za a yi a zo a ce a cikin wannan kabilar yau an yanke ma matan hannu ta yi sata ai wannan zai zama kamar an bata kabilar ne gaba daya amma fa sata ta yi kuma Allah ya hana sata kuma an saukar da aya cewa duk wanda ya zata wa sariqu wa sariqatu faqtahu aydiyahum kuma bayan ta yi satar an kama ta an kai ta gaban annabin Allah sai aka koma ana ta shawarwari shin ya za a yi aje a a nemo mata ceto aje a samu annabin Allah a kaiya masa ga matsayin in ma wani abu ne za a iya bayarwa to a hakan ana ta tunanin ba wanda zai iya fuskantar shi saboda an san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya shafi haƙƙin Allah baya sauka a kai babu compromise a cikinsa sai aka ce mutum ɗaya ne zai iya zuwa ya masa magana saboda yana ƙaunarsa yana ƙaunar mahaifinsa shine usama ibn zaid ibn haritha zaid ibn haritha ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda khadija ta bashi kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa ƙauna dan har a wancan lokacin jahiliya yayi tabanninsa ma'ana tabanni shine ma'ana ya mayar da shi a sai dai ka kashe shi ya mayar da shi kamar ɗansa don har ana kiran shi zaidu ibn muhammad gane ko ana kiran shi zaidu ibn muhammad abinda ake kiran sa kenan ma'ana kamar adoption ne ka ɗauko wani ka ce ya zama ɗanka wannan a jahiliya ana in ka ce ya zama ɗanka shi kenan ya zama ɗanka kana da gadon shi yana da gadon ka duk abin da za ka ɗanka ya hau kansa to wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunar Zaid ibn Haritha sai kuma Allah yasa ya haifi da Usama sai wannan kaunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma Zaid sai ta koma kuma ta bi Usama duk mutumin da kake kaunar sa kana kaunar ɗansa da haka sai ya kaunace shi har ana ce mushi huwa ibnu hibbi rasulillah aka je aka samu Usama Ibnu Zaid na aka mishi maganganu ce to bari ya je ya gani ko zai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga abin da yazo da shi matan nan ne aka zo neman mata ceto ce tun da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara kwabansa ya hau kansa yace atashfa'u fi haddin min hududillah ce sai da ya gwammace ma shi da bai ma san wani abu musulunci ban barana ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya baci fiye da yadda ake tsammani a take mazala sallallahu alaihi wasallam ya hau munbari yayi hudu ba har yake cewa wallahi yana gaya musu su san cewa ba wannan haƙƙin Allah ne ko da Fatima ce ibnatu Muhammad in ita ce dai satan nan yace zai yi mata hannu wai naga wata mata ta wata kabila to kaga wannan misali ne na cewa maza na sallallahu alaihi wasallam baya baya sulhu akan haƙƙin Allah ma'ana in wannan abin ya zo ba ba ba daga kafa amma duk wani abu da zaka yi ka taba shi ai ba Allah sallallahu alaihi wasallam an yi ma Aisha kage ko ya fito ya ce mutane me yasa kuka yi kaza wa haƙƙin sani kuma haƙƙin iyalin sani sai da Allah ya saukar da ayoyi Allah ya ce amma waɗanda suka yi wannan abin haddi aka musu haddi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin wani abin nan ba ya bar ma Allah sai da Allah ya hukuncin sa Allah ne ya tsarkake ta tun daga sama ta bakwai ma'ayoyin suna nan ana karanta su saboda haka abin da ya shafi karan kansa bai fushi a kai gane ko baya husuma a kai wannan shine halinsa yake cewa fal muhasamatu li haddi nafsi tuqfi unura ghayra ma da yace in mutum zai husuma wai saboda karan kansa dan wani ya taba ma wani abu kace ai kai sai ka rama kai wai kaza da kaza yace wannan yana yana yana dakushe hasken yarda da Allah in dai da yarda da Allah ya riga ya ma ya wuce ya kamata abin da ya wuce ya zama ya wuce in gane ko yana tura suke cewa late by be by gone abin da ya wuce ya riga ya wuce ba a dawo da shi amma da yawan mu a cikin mutane yanzu abin da ya wuce in ka ganshi sai ka tuna wani ne gaya mun kaza in ka ganshi ma ya faro sai ka canja hanya to ai ya riga ya wuce in dai akwai yarda abin da ya riga ya wuce ba wai ba sallah yace a daina ba ba kuma ya ce shi ya ta annabin Allah ba wannan wani abu ne tsakaninka da shi ah, to ya wuce eh, abubuwan da aka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka mishi suka zo suka musulunta ah, Abu Sufyan ba shi bane ya jagoranci yakin da aka aka kashe musulmai din a yakin Uhud bai zo ya musulunta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karbe shi wanda ana tunawa da baya ba kuma mutanen Makka ba su suka dinga azabtar da sahabbai ba lokacin ba abin da ba zai ba an kwace ma wasu kuɗi wasu an raba su da rayuwarsu da waye da aka kawo su gaban shi aka zaunar da su me yace yace idhabu fa antum mutlaqa yace ku tafi da an yafe mu dukkan ku an yafe mu ce me kuke tsammanin zan mu da ne suna ganin al'amarin ƙarya ne suna musu suka fitar da shi a maka aka zo dai wasu ba su janye ba aka yi fatu maka ba su janye da aka zo fatu maka aka gama maka yanzu ta koma hannun maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda suke husuma suke jayayya da shi ga suna aka ce an zo da su da sarkoki a yake ku kwance su amma a tambaye su me kuke tsammanin zan aikata da ku mana kowa ya kalli ido kowa ya san me aka yi wani shi yayi kaza wani shi yayi zagi wani shi yayi wannan wannan shi yayi wannan me kuke tsammanin zan muku yanzu idan kai ne aka kama wanda suka ma wannan abin me kake tsammani misali a ce lokacin da aka yi crisis ko na dariya ko na lokaci an yi crisis din na an kona ma gida tun daga lokaci har yau a gidan haya kake kai sai kaga wanda ya kona ma gida me za ka ce mishi kuma daga kai shi ko kana da iko a kansa mana sai Allah ya sa ka zama wani kwamishinan 'yan sanda ko wani asp shi kenan sai kuma ka ga an kama shi station ɗinka kana ganin shi zai ka tuna ka ce wannan ba su suka kwana min gida ba me ya zuciyar da ta fara rayawa a wani sabon fayil za a buɗe ya ko? ko amma manzala sallallahu alaihi wasallam duk wannan abubuwan da suka aikata ba me yace Ya ce izhabu duk ku tafi duk an yafe mu duk izhabu kullukum aka wai da amma mutum abu yazo ya dinga dawo da baya yana waiwayen baya babu shi kuma akwai wani littafi inda za ku neme shi littafi ne mai kyan gaske shine wato littafin la tahzan wannan malami ya yi aiki sosai a cikin littafin ya kawo irin waɗannan babubuka mana ma'ana abubuwa ne ke ɗan rubuta su kaɗan haka ya ɗan ba da misali kuma fassara shi zuwa turanci ga masu karanta turanci don bisa wannan littafin inda za ku lazumce shi ku ga abin da ya kunsa domin dai rayuwa rayuwar mutane da yawa za ta gyaru in gane ko misali ne na nuna cewa ba duk abin da ya wuce ba ya wuce ne bai dawowa an gane ko sai dai mutum ya fuskanci gaba kuma ya gyara gaba to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana kallon gaba ne inda a ce ana kallon baya da duk wanda suka mishi abubuwa sai ya rama amma baya daukan fansa Yana barin abin da ya wuce ya zama ya wuce domin irin wannan ɗaukan fansa din da husuma shi yana sa mutum yarda shi da Allah ya zama mai ya nuna cewa bai yarda da abin da Allah ya rubuta mishi a baya wake wannan gidan da kila aka kona masa Allah ne bai rubuta Allah ya rubuta iyaka rabon shi kenan ba a rayuwa na wannan gida kuma sai ya fuskanci meye Allah kuma ya mishi shiri a gaba kuma sai ya fuskanci menene sakamakon shi da ya yi haƙuri din an gane ko duk wannan mutum sai ya duba ya gani ai mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa amma ya riga ya musulunta Khalid ibn al-Walid ya ji irin wannan lokacin da ya zo ya musulunta sai yana ta tunanin ya zai hada ido da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin shi ta kashe musulmai ka kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yanzu shi babbar damuwar shi guda ɗaya ne mutanen da ya karkashe da abubuwan da yanzu Allah zai karbe shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya ce ya khalid baka san cewa musulunci yana rushe da abin da ya wuce shi ba da abin da ya zama baya musulunci in dai ka shiga musulunci ya wuce kuma in ka tuba daga abin da ka yi tana rusa da abin da yi a baya a mutum ya riga ya abu ya tuba yanzu shi kenan wasu daga cikin sabon manzala sallallahu alaihi wasallam da kafin zuwa musulunci ba akwai masu shan giya ba to da suka shiga musulunci an ci gaba da gaya musu cewa su yan giya ne ai ma wanda ya zo ya faɗi wannan yanzu shi rayuwar shi tana cikin hatsari ko saboda me sun riga sun wanke wannan abin da haka wannan bayan an riga an rufe wannan littafin ya wuce da haka yanzu wani sabon littafi aka buɗe yanzu wanda zai yi rayuwa rana ɗaya a cikinsu a cikin musulunci ya kankare duk abin da ya ko shekara nawa ne a cikin jahiliya yasa sun tambayi manzo Allah sai yace khiyarukum fil fil islami fil jahiliyyati khiyarukum fil islam idza faquhu zababunku a jahiliya sune zababbu a musulunci idan suka yi fahimta suka fahimci addini suka yi aiki da shi yasa ba magana cewa wai dan mutun ya zo ya musulunta daga baya zuwa ce ai tubabbe ne a ai shi kabila ne a ai shi kaza ne ya kamata wannan abubuwa a rike su in gane ko ko a kabila kaza wani abun nan in dai wani rashin fahimta na wani abun nan daban ko sabanin al'ada wani abu ne daban amma mutum ya riga ya shiga musulunci kuma ka dinga ganin ai musuluncin nan naku ne duk wanda ya shigo su fantilas ne a musulunci babu inda akramakum inda Allah in dai Bilal zai wuce Abu Lahab a wajen Allah madaukakin sarki to musulunci ma'ana fes class a musulunci shine mai tsoron Allah kaga Bilal dai bawa Abu Lahab dani cikakke sannan bilal ba balarabe bane wannan ba quraishi ne laraba ba wanda kai quraishi daraja to bilal fil janna wa hadha fil ya aka yi haka saboda ma'aunin Allah ba wai wannan abubuwan bane hakan abi ya wuce ya wuce ba a husuma gane ko wani yana ganin idan ai wane wallahi bai san aura mishi ya ba saboda su karamin gida ne <laughs> kowa ya koda hadal kalam shi ai karamin gida ne ai wannan gidan karamin gida ne ba na wannan duk ba shi ake duba ba ba irin wannan abubuwa ake duba ba haka muke zama mai yarda da Allah to wannan shine yace wa tuzhibu bahjatahu kuma husuma da rashin yarda din husuma yana yana tafiyar da wato asalin haske da annashuwa na asalin yarda da Allah wa tubaddilu bil mararati halawatahu kuma wallahi mala yace tana musanya dadin yarda Allah ya koma ya zama daci in dai akwai husuma wa tukaddiru safwahu kuma tana gurbata kyan ruwa komai kyan yarda da Allah in dai husuma ta shiga ciki to zai gurbace amma yanzu alal misali ne ba bera ya mutu ka sa shi a ruwa cikin drum ka gaya min yadda ruwan nan zai shawo <laughs> ba zai shawo ba ko zai shawo amma sunan shi mene sunan shi ruwa amma kuma ba zai amfani ba ba zai amfani ba lafil adati wala fil ibada ko a al'adance ko a ibadance bai da amfani saboda mai an samu wani abu da ya gurbata shi to ita wannan husuma ita take gurbata yarda da Allah in tana shiga to shikenan mutum ya zama ya gurbata yardan shi da Allah madaukakin sarki za mu dakata nan zamu tashi na uku da ya kawo sharadin yarda din yace al khalasu min al mas'alati lil khalqi wal ilha wannan gaba ce mai girma mala ya ka ta fiye da sauran gaɓoɓin shine ya ce <clears throat> mutum ya kubutar da kansa dai yana neman yarda Allah ya kubutar da kanshi daga almas'ala roƙo bil khalqi ya roƙi mutane wal ilha da naci wajen roƙo. wani yazo ya fara ma naci da magiya ko baka so sai ka bashi ko baka so sai ka bashi to malam zai magana mai fadi akan wannan saboda yana cewa roƙo zalunci zalunci ne ga kai din shi mai roƙo din ba kowa ku yawo zalunci ne ga wanda ya roƙon zalunci ne ga Allah zalunci ne ga wanda aka roƙa a <laughs> akwai damuwa ke. shi zalunci ne ga shi mai roƙon kansa ya zalunci kansa da ya roƙo sannan zalunci ne ga Allah da aka roƙi wani Allah sannan zalunci ne ga shi wanda aka roƙa din domin wanda aka roƙa din ko dai ya zama baya son bayarwa in baya son bayarwa ka roƙe shi to ka zalunce shi haka nan kuma idan bai bayar ba aka roƙe shi za a zalunce shi don sai an ji an yi magana shi a bayanin ma mun roƙe shi a nan ya za idan malamai suka yi magana za su yi ta a takaice amma akwai abin da ta kunsa da yawa saboda haka ma da ya ce zai yi magana akan wannan in gane ko cewa ita kanta roƙo ɗin nau'i ne na husuma nau'i ne na jayayya akan wani dalili za ka roƙi wani in gane ko mana zai kawo hadisai ya kawo hadisai wajen guda 20 da wani abu wanda suke hani akan roƙo kuma wannan da a ce al'ummarmu za su fahimta wannan ya fi shafar al'adar mutanen arewacin ƙasar nan don al'ada roƙon nan sun zama da shi kamar wani ɓangare ne na rayuwarsu kamar ɓangare ne na rayuwarsu mutum ma zai turo ƴaƴan shi roƙo don ba karatu ba ne yanzu ake turo yara za a turo yaro tun daga kawai zo ta tagarari shi ne farar gada shi ne yan tumatir shi ne kamino shi ne ina ne karatun da aka turo shi ya yi babu ko babba ko ba iya ka gan shi ya tara abin nan zai je kai kawai zai koma kai gida kuma ana fakewa da cewa ibada ne dan ana ganin neman ilimi ne ba haka ake neman ilimi da roƙo ba gane ko ana bata ana kashe zuciyar to wasu to kenan ajiye masu neman ilimi wanda zai tashi yayi kudin guzuri ya tafi Lagos roƙo ba sana'a da haka roƙo ba ba addini bane kuma da yawa an za a yi hukunci musamman a ƙasar nan sai a ce ai ai musulmi ne da su ma waɗannan masu yin hukunci ya kamata a gyara musu sai a ce musu wannan al'adar wasu mutanen ƙasar hausa ne yana da kyau a gaya musu al'adar wasu mutanen ƙasar hausa ne ba wai dukansu ba ne dama amma dai da yawa daga cikin masu roƙo ɗin mutanen ƙasar hausa ne kai ka taɓa ganin wani ƙabilu daga cikin kudu sun zo arewa roƙo mana ya zo arewa roƙo roƙo bara amma an je lagos ba ko port harcourt ko kada ba su waye suke zuwa to me yasa su suke zuwa su ba sa zuwa na ake kuma an kaje can din ma kana gani an can din suna yi su waye masu to wannan wata mutuwar zuciya ce ai a cikin hadisan da malam zai kawo hadisi ɗaya muka ɗauka ya ishe mu misali yace ce mutum ya dau igiya ya tafi daji ya je ya saro itace yanzu ya ka fara saron itace a daji wa zai kula ka ba muna ganin da safo wasu tsofaffin mata za ka ga sun fi shekara tamanin ko saba'in haka za ka ga ta wuce da icenta da igiya ko wani mai roƙon ya fi su karfi da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi ka ɗau igiya ka je ita ka je daji ka saro itace ka je ka kai ka siyar a kasuwa a baka kuɗinka ka yi sadaka da shi shi ya fi ma alkhairi fiye da ka je ka roki mutane ko an baka ko an hana ka Ba ga yana da kyau su masu roƙon nan na ganin sai ma ke karantar da su a dinin musulunci dan ba wani zai dauka addini aka ga masa malam to ai ai ai saboda babu ne Allah ya ce ai a tambaya wa amma sa'ila bala tana shi kawai abin da ya abin nan ko ya tashi ya fara ma wani bayani ai Allah ya ce ayyul ladina amanu in tansurullaha yansur eh in tansurullaha ba wai waɗannan kuma ba masu roƙo aka ce in tansuruhum ba in tansuru dinan Allah ku taimaki addinin Allah amma wani ya kawo ma wasu ayoyi wasu abin nan wasu hadisai da waye dan zai yi roƙo in zai roƙo bai kamata ya kawo waɗannan ba ya kamata ya yi roƙo to jama'a ni fa na zo roƙo ne a wajen ahsan haka sai yayi wata muqaddima wata shimfiɗa da aya da hadisi da wasu abubuwa haka wannan babban matsala ce da take ta damu wannan al'ummar tamu kuma gaskiya mutuwar zuciya ne kuma ta iya yiwa kamar yadda faɗa akwai jahilci tare da su domin da sun san abin da sakamakon abin da roƙo ya kunsa da za su su a gaban Allah ila da za su bari kama za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ba zai gushe yana roƙon mutane ba dan ya ƙara kansa face sai ya tsaya a gaban Allah babu tsoka ɗaya a fuskar shi ana ba komai a fuskarsa saboda ya riga ya zubar da komai a duniyar nan wanda kake roƙo bai da abin da zai ma dan adam bai da abin da zai ma mutum Allah ne yake da abin da zai ma mutum amma dan adam ba zai ma dan adam komai ba shi yasa in ya tashi bayarwa abin da zai bayar baya baya baya hana talauci ko yana hana talauci ba hanawa Allah ne zai baka abin da talauci zai kare amma mutum ba zai taba baka abin da zai hana ka talauci wani ga bashi miliyan 100 a yau in Allah bai so shi da wannan wadatar ba gobe za su lalace ko ba za a ga komai ba haka Allah shine ake roƙo ba wai mutum ba shi yasa yace mai Abdullahi na idza sa'alta fas'alillah kuma Allah yace was'alullaha min fadli ba mutane aka ce a roƙa wai falalan mutane ba was'alullah ku roƙi Allah min fadli haka lalle ma da yayi bayani ne tsayi akan wannan babi an Allah ya kai mu sati na gaba insha Allah za mu zo mu ji abubuwan da ya faɗa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب akwai da aka bayar wanda wasu